almoya ya na ga majalisa a haka ne ya na ga duk ina yan kartan nan suke maududi saura kwana biyar duk sai rungutuma sun kowa makaranta kana nufin wai su na girka su ya haya dubu da milifitar to ya za su ga cilin din idan aka yi maududi babu kai an ka gama kenan ka kaɗe <laughs> takari na gani da allo ai shi ya fara komawa ya iya rike allon ni ke na koma makarantar nan zan a ba za ka ci baya maulidi ya wuce fita nan maulidi yana wuce fita nan abincin maulidi Allah ya da maulidin bana sai na hau mota kuma siyana zan hau malam ƙailula suna so su ja da ni in Allah ya da wannan maulidin sai na fi samun kuɗi kaga da ɗalibai na ba su fi ba amma yanzu ga ɗalibai sama da dubu biyar daga nijar daga mai mujiya daga ibedi duk kamun ake yi A makarantar nan tamu kun sani muna da bakin ɗalibai ina nura mulan ina takari ina rabi mole nura takari da kai da mulan baban ku dubu shida ya kawo kun yi arha da yawa bala kun yi arha saboda haka ku za ku dinga share mana makaranta kullum an tashi yau saura kwana biyar maulidi haka ne ko ba haka bane kuma duka kuna kun sani duk shekara muna yin maulidi a makarantar nan tuntun ya kamata a ce mun abubuwa da ake da hidindimu wajen maulidi ina so ku haɗa min miliyan uku da rabi miliyan uku da rabin ma ba za ta yi ba kuma nufan ɗin makarantar nan da muke yi na maulidi a makaranta ake yi ba ma bari a je a yi a waje duk mutum ɗaya riga da wando da hula yana cin kimanin naira dubu sittin hatta ma da Allah a taimaka a haɗo kuɗin nan wai jiya ma nawa kace min ka samu a kasuwa hamsin na samu kai ba ɗazu na ganka kuna faɗa da wata mai abin nan ɗan wake ba wallahi garau garau na cin naira talatin har yanzu ban biya ta ba wallahi malam ta kira ruwa fa za mu samu lai uku da rabi ba na ga ɗari shida jiya wajen ka ba to ba ka san gobe akwai tasu ba gonjo na siya malam ina da tambaya in safa babana ya bugo waya na koma ƙauye noman rani za mu koma yi wallahi cai na koma kwari wallahi makwacin kakana ne cuta koshi ta kama ni shine dan zan je an ce in je in yi jinya a asibiti saboda ba shi da babban da na ji labarin an fara girbi ne a ƙauye saboda haka ƙauye da zan je. Wallahi mun yi a girman ne za mu je Lagos. Kuma gaskiya saba alƙawari gaskiya ba da da bakin ciki kuke mun motar da zan dan hau wannan shekarar ni ma dinga tuka ni a siyana kuna nufin ba zan hau ba wai ɗaliban nan duk sun gudu kenan amma yara akwai yan bakin ciki wala duk sun tarwatse <laughs>